بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين بيانك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a cikin yini na na shida ku yini na darasi na shida wannan ko biyar darasi na shida cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan inda babban malamin malam su yake gabatar da tafsiri mai girma a cikin tafsirin qur'ani mai girma cikin wannan masallaci na a ubayy bin ka'ab dama da na zauna an san wakilci nake yi ba mamaki malam ya gaji yana dan hutawa kaɗan <laughs> sha'anin yau da gobe aikin da wahala ajiya an tsaya a cikin alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin haka ne to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاول Allah subhanahu wata'ala ya ce faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faman hajjaka dukkan wanda yayi jayayya da kai ya rasulullah fihi dangane da lamarin annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan hujjojin da suka zo maka na ilimi ababen da ka karanta cewa annabi isa ba dan Allah ba ba ba kuma Allah ba ne ba Faƙul ta'alau. ka ce musu to ku zo Na nad'u ana mu kirawo mu maza wa a kuma ku kirawo ƴaƴanku mata maza wa ana mu kirawo mu mata wa a kuma ku kirawo ƴaƴanku mata wa anfusana mu ma za mu zo da kawukanmu wa an fusa kuma ku zo da kawukanku sun ma na butahil sa'an nan mi tsine ne niya ma'ana mi rantsuwar tsine fanajja la'anatallahi sai mu sanya inuwar Allah subhanahu wata'ala alal kadibin akan a mutumin da yake makaryaci ne a nan za mu fahimci abin idan muka koma a sira kamar yadda malaman sira a suka rawaito ibn ishaq ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sira an haife shekara ta 85 ya bar duniya shekara ta 150 bayan hijira shekara nawa kenan daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin yanzu muna hijira ta 1442 shi kuma ya bar duniya a shekara ta 150 bayan hijira ai kusan shekara 1290 da wani abu ya bar duniya ya rawaito a tarihin wannan isar ta mutanen najran da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwayar ta gwada adadin mutanen da suka zo sun kai kusan goma sha biyu wata ruwaya ta gwada sun kai mutum goma sha shida wata ruwaya ta gwada kusan mutum sittin ne da yan kai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ala kullum ko ma dai nawa ne adadin su waɗannan kiristocin mutanen najran su suka zo gurin annabi sallallahu alaihi a garin madina da suka zo suka shiga cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam batin ya idar da sallah ya zauna sahabbai suka kalle su wanda suka gansu a wannan lokacin suka ce tun da suke kafin zuwan wannan kiristocin ba su taɓa ganin mutane da suka sanya tufafi na alfarma kamar waɗannan mutanen ba wata ruwayar ta gwada cewa sun sanya tufafi irin na alhariri ne sa'annan suka rinka sanya zobuna irin na zinari. tare da cewa sun san annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa mabiyansa yin ado da waɗannan abubuwan sai suka ce na ɗaya daga cikin sababan da ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ki saurara su a karo na farko har sai da suka koma suka je suka canjo tufafinsu suka sanya irin tufafinsu na masu bauta tukunna irin tufafinsu na malaman kiristoci sa'annan a rana ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurare su daga cikin su mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da su akwai manya-manyan su mutum uku daga cikinsu su akwai wanda ake kira abu harita bin alqama akwai al'aqib abdul masih sanan akwai kuma as-sayyid al-aihim waɗannan mutane uku su ne manya-manya daga cikin waɗannan ƙabilun da su annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka tattaunawa sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama mun zo ne muna so mu tattauna da kai akan abin da mu ma a cikin addinin mu mun yi sabani da shi akai ma'ana addinin mu na kiristanci mu ma mun yi sabani akan wannan abu daga cikin mu akwai wanda suka ce annabi Isa Allah ne saboda me saboda dalilan da malam ya fassara kwana biyu baya da suka wuce yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idinillah wa yunabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum ina fata mun gane wannan dalilan sai suka ce ba wanda yake raye matacce in ba Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda yake sanin gaibu in ba Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka wani bangaren sai suka ce annabi Isa Allah ne wani bangaren na kiristoci kuma sai suka ce annabi Isa dan Allah ne ba Allah ba me yasa dan Allah ne saboda an haife shi ba tare da ba tare da uba ba shi yasa a bayan Allah ce inda masala Isa inda Allahi ka masali Adam malamai suka ce idan wancan suka kafa hujja ma kai haihuwar annabi Isa ta fi zama mu'ujiza ke da haihuwar annabi annabi Adam ta fi zama mu'jiza ke da haihuwar annabi Isa domin shi annabi Adam an halice shi ba uwa ba uba shi ko annabi Isa da uwa ma aka halice shi wasu su suka ce a salisu salasa ma'ana annabi isa shi ne na ukun uku wato na ukun uh, ubangijin da suke bautawa sai suka zo suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce masa menene ra'ayinka akan wannan menene abin da zaka ce dangane da wannan abin da muka zo da shi muke tattaunawa akai annabi sallallahu alaihi wasallama sai musu shiru bai ce musu komai ba har sai da aka yi masa wahayin kusan ayoyi guda tamanin din surata al-imran wannan sura da muke karanta ayoyinta na baya da har zuwa nan da ayoyin da suke gabanta sama da ayoyi guda tamanin Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yana bashi ansa akan tambayar da mutanen Najran suka yi masa sune wannan ayoyin da muke karantawa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam sa ya kirawo su ya karanta musu bayan ya karanta musu sai ya ce to ku yi imani da Allah ku sallama ku miƙa wuya zuwa ga addinin musulunci suka cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam su ba za mu mun riga mun yi imani tun tun me yasa zaka ce mu sake yin imani annabi sallallahu alaihi wa sallam a karo na biyu yace ku sake miƙa wuya ku yi imani zuwa ga Allah subhanahu wataala suka sake mai da suka ce tun kafin kai imani da Allah mu muka yi imani da shi suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma gaskiya ne da sun kasance akan bautar su ta gaske gaske bautar da annabi isa ya dora su kai sun riga annabi sallallahu alaihi wasallam imani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idza yutla alaihim ayatuna qalu wa idza yutla alaihim ayatuna qalu in qalu amanna bihi min qabl inna kunna min inna kunna min qablihi muslimin idan aka zo ana karanta musu ayoyin qur'ani masu imani daga cikin su sai su ce mun yi imani da abin ake karanta wannan Qur'ani ai tun kafin a saukar da wannan Qur'anin dama mun yi imani da Allah kwa dai annabi Isa kuma bawan Allah ne manzon sa ne ina fata mun gane to amma karyar da suka yi anan nan kasancewar suna bin taura wadda aka canja ta taura wacce take ba ita ce taura ba ita afwan injila wacce take ba injilar da annabi isa ya tafi bar musu ba sun canja abubuwa da yawa daga cikin ta shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ƙarya kuke a cikin injila gaba ɗaya da annabi isa ya tafi ya bar muku babu inda allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da cewa yana da ɗa sa'annan kuma babu inda allah subhanahu wata'ala ya ce ku rinka bautawa cross ɗin da kuke bautawa haka zalika kuma babu inda aka halatta muku cin alade wannan abubuwan da kuka faɗa guda uku duk gaba ɗaya ƙarya kuka yi wa allah subhanahu wata'ala babu su a cikin addinin nan gaba ɗaya to a wannan lokacin batin sun yi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan idan ba ku yarda ba ku zo mu bahala ma'ana ku zo mu dabi'a ce a wancan lokacin in aka turo annabi in mutane suka ta shi sai ce ku zo ku rantse cewa akan abin da kuke gaskiya ne nima in rantse akan abin da nake gaskiya ne daga nan sai mu sanya tsinuwar Allah a tsakaninmu da ya ga mutum ce su je su yi wannan sai suka ce to ba mu lokaci mai shawara sai suka fita suka je suka zauna a junansu suna tattaunawa ya zasu daga cikin mutum uku da na lissafta muku al'aqib abdul masih yana ɗaya daga cikin manya-manyan su wanda suke sauraron ra'ayinsa sai suka ce a matsayinka na babban shugaban mu me kake gani dangane da wannan abin da muhammadu ya faɗa yanzu za mu biye masa ko ba za mu biye masa ba sai yake cewa ni da ku mun tabbatar da cewa wannan annabi ne kuma Allah subhanahu wata'ala ne ya aiko shi kuma akan gaskiya yake mun tabbata da cewa idan muka yi wannan mubahala da shi muka yi wannan tsine ne ya tare da shi to duk gaba daya dangin da dukiyoyi mu sai sun lalace gaba daya tun da haka ne ba za mu shiga wannan ba bari mu je mu sulhu tare da shi idan muka yi wannan sulhun tare da shi sai mu gamsa da shi cewa za mu rinka bashi jizya ina fata mun gane mu kuma ya kyale mu je mu ci gaba da yin da yin addinin mu suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga suka ce su sun je sun gamsu da abin da ya faɗa musu amma ba za su shiga addinin sa ba ai ajja ma sun sani Allah subhanahu wataala allazina atainahumul alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda aka ba su littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san ɗansu ɗayan su ina tsammanin ko a wannan da ya musulunta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman yahudawa da ya musulunta ya zo a nan salama yana karanta wannan ayar suka ce wallahi yadda muke karanta sifofinka ya rasulallah a cikin attaura da injila wallahi ɗaya mu sai ya kasa gane ɗansa amma idan ya ganka ba zai kasa gane ka ba ma'ana da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama baya ko shakka daga wannan tikofin da ya karanta cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma ɗanka ta iya yiwuwa abin da ya faru ya faru da matarka ko kaninka yayi mu'amala da ita ko yayanta ko yayanka yayi mu'amala da ita ta zo ta haifa maka ɗa mai kama da kai tak a ce wannan ɗanka ne kuma ba yadda ka iya suka ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda za a yi sifarsa ta ƙarya tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam mun san shi fiye da yadda muka san ƴaƴanmu to a wannan lokacin suka zo suka surhunta sai suka ce ya rasulullah ka hada mu da wani mutum amintacce daga cikin amintattun sahabbanka domin ya je ya rinka hukunci a tsakaninmu cikin dukiyoyinmu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce zan hada ku da mutumin da yake amintacce ne a cikin wannan al'ummar alkawi mai ƙarfi ne masani ne mai ilimi ne kuma al'amin amintacce ne sirna umar ya ce tun da nake a rayuwata ban taɓa burin allah ya bani shugabanci ba sai ran da annabi sallallahu ya faɗi wannan kalma ya cewa a nasara na jiran ku je zan haɗa ku da mutumin da yake alkawi sannan kuma al'amin mai karji kuma amintacce sai na umar yake kwana ne ina burin Allah ya sa ni ne wanda za a ba wannan shugabancin saboda me ba wai don kwaɗayin shugabancin ba sai don kwaɗayin waɗannan abubuwan guda biyu ma'ana siffar wanda za a ba shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alqawi ne al'amin daidai da annabi Musa da waccan take cewa mahaifinta inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin wace gari da azhar annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo masallaci ya zo ya zauna da ya zo ya zauna bayan idan da sallah ya jiyo cikin bai sai na Umar yace ina gefe sai na rinka dan zuwa wuya ina daga kai dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango ni ko ya ce in zo in karbi wannan shugabancin annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta juya yana ta juya har idan sai kan kan ya kai kan Abu Ubaida Abu Ubaida bin Jarrah annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawa abu ubaida ya ce kai na amintar a kan wannan al'ummar ka je ka yi hukunci a tsakaninsu kun ga a ce idan kana so ka zaɓi shugaba a cikin al'umma wannan su ne manya-manyan sifofi guda biyu da ake fara dubawa shugaba don ya zama amintacce kadai ba shi da abu da kira alƙuwatu tansiziyya ba shi da izzati power a hannunsa ba zai iya zartar da hukunci ba ba zai iya tilastawa ai kaza ba wannan bai tantance ya zama shugaba ba ko da ku shi a karan kansa amintacce ne kai ba za ka saki ba za ka saki dukiyar al'umma ba kuma ba ka so kaga an saki dukiyar al'umma wannan abu ne mai kyau to bayan haka kuma sai me daga nan ba wani abu ba za ta yi ba ba haka ake shugabanci ba dole sai ya kasance kana da executive power a hannunka kana da dama ka yanke hukunci akan abubuwa ka zartar da hukunci ka tilasta doka a ji ka akai sa'annan kuma ka tsara ka zama amintacce akan wannan sai za ba a fara gabatar da al'amin ba sai aka ba fara gabatar da alƙawi sannan al'amin ya biyo baya to wannan yana daga cikin quality na shugaba idan kana so a samu ci gaba a cikin al'umma ba makawa sai shugaba ya haɗa waɗannan sifofin guda biyu banu najran nasara najran suka tafi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hada su da wannan yi sulhu da su to kansu ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sun zo suna yi maka jayayya dangane da a dangane da annabi Isa suna cewa wasu suna cewa Allah ne wasu suna cewa dan Allah ne wasu kuma suna cewa salisu salasa annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu su zo mu yi wannan a rantsuwa mu yi wannan tsinuwa tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa na fassara fa qul ta'alu nad'u ana wa na nace ya'ya maza domin annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin nan da ya tashi sai ya dako a Hassan da Hussein jikokinsa wa nisa'ana wa nisa'akum da ya tashi karkashin mata kuma sai dako na na Fatima wa anfusana wa anfusakum sai suka zo shi da sayyidina Ali ina fata mun gane saboda haka sai suka ce sun manaftahil sai annabi mubahala fa naj'al 'ala 'alal kadibin idan aka ce al-la'na lokacin da kace wani Allah ya la'ance ka abinda kake cewa wani Allah ya nesanta ka da rahamarsa ina fata mun gane shine lafazin ka da kake cewa wani Allah ya la'ance shi ko kuma Allah ya tsine masa na'am إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمسلمين نعم إن هذا lahuwal qasasul haq hakika wannan tarihin annabi isa da muka karanta ko kuma hakika wannan qur'anin Allah subhanahu wataala ya ce lahuwa lahuwal qasasul haq wallahi labari ne wanda yake na gaske ne labari ne wanda babu karya a cikinsa dangane da haihuwar annabi isa irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya hakaito tarihin annabi Isa a cikin alkur'ani ko a cikin injila babu wannan shi ya sanya lokacin da su Ja'far suka tsaya a gaban Najashi da suka karanta masa suratu Maryam Najashi sai ya fashe da kuka yake cewa wallahi wannan bayanin da kuka zo da shi wallahi haka yake hamma ke da abin da babu shi a cikin addinin ba akwai shi a cikin addinin ku dangane da haihuwar annabi Isa in ƙur'ani qur'ani ya kawo bayani akan haihuwar annabi isa saboda saboda waɗanda za su zo su rinka lissafin cewa annabi isa Allah ne ko dan Allah ne Allah subhanahu wataala ya gama tsarkake shi da bayanansa shi yasa yace inna hadha lahuwal qasasul haq wama min ilahin illa Allah anan Allah yana so ya kore dukkan wani abin da ake jingina bauta koma bayan shi yace ma lin nafi ma min ilahin babu wani abun bauta illa listisna domin to gaciya illallah sai dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai dama kalmar shahada bangare biyu ne da ita bangaren ta na farko annafyu bangaren ta na biyu kuma al-istisna ko kuma al-istibat bangaren ta na farko kace la ilaha illallah la ilaha la ilaha babu wani abun bauta illallah sai dai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ma'ana babu abin da ya cancanta ka bauta masa in ba Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba wa inna Allah haƙiƙa kuma Allah subhanahu wata'ala lahuwal azizul hakim shine mabuwayi mai hikima fa in tawallau idan kuka juya baya hidaji zai iya zama akan eh, nasara na jiran zai iya zama kuma akan dukkan wanda ya bi sunnatu da tafarkinsu fa in tawallau idan kuka juya baya kuka yin imani da wannan ayoyin da aka karanta muku fa inna allaha alimun haƙiƙa Allah subhanahu wataala alimun masani ne bil mufsidina ga mutane masu barna na'am قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا

ko kuma akan yahudawa domin lafazin ahalul kitab a cikin ƙur'ani dukkan inda yake yana tabbata akan mutum akan jinsi biyu ne ko dai jinsin yahudawa ko kuma jinsin kiristoci a nan kul ce ya muhammadu ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam wa zai gayawa ahalal kitab ka gaya wa mazuwa littafi ma'abuta littafi ta'alau ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma sawa'in baina bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanina da tsakaninku wannan kalmar mecece mecece cewa Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wala nushrika bihi shay'a kada mu sanya masa kishiya cikin bautarsa wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada tashi mu yarki tashi abin bauta koma bayan Allah subhanahu wata'ala fa in tawallaw idan kuka kin imani da wannan kuka juya baya faƙulu to ku musulmai ku ce musu ishadu ku shaida bi anna muslimun hakika mun yi imani kuma mun mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala dangane da wannan ayar malamai da dama sun tattauna akan menene dalilin da yasa aka saukar da wannan aya sa'annan yaushe ne aka saukar da ita wannan ayar wannan ayar an saukar da ita ne kusan sababin nuzul ɗinta da ba za mu tsaya a kansa ba kamar da ibn kasir ya kaya ka sababin nuzul ɗinta kusan guda hudu gurabe daban-daban daban-daban da dalilin da yasa aka saukar da aka saukar da ita amma madmunin abin da take kunsa shine sako ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka rubutawa zuwa ga manya-manyan shugabannin duniya na wancan lokacin daga cikin su takardar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta zuwa ga Hiraql inda yake gaya masa yake rubuta ta takarda yake cewa min Muhammadin Rasulillah daga muhammad manzan allah ila hirakl azim rum zuwa ga hirakl sarkin rum mai girma madaukaki shugaban rum ku duba gani girmama da mutuntawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kajir yake magana amma da ya tashi bai masa magana da uslubi wanda yake mai kaushi ba bai masa magana da usulubi na kaskantarwa ba shugaba dukkan inda yake in zaka masa magana sai ka mutunta shi sai ka girmama shi to wannan shugaba ne da ma yake ba akan gaskiya ba ina kuma ga shugaban da yake akan gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa tsira da aminci ya tabbata ga mutumin da ya bi shari'a bayan haka ka miƙa wuya ka musulunta sai ka kubuta ka musulunta Allah subhanahu wata'ala zai baka ladan ka guda biyu idan ka juya baya kana da manya-manyan zunubai guda biyu zunubin mutanenka da ka batar da kuma zunubin kana kana kanka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wannan takaddar ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su ya kiraye su ya kiraye su zuwa gare shi shine risalar kowane annabi da Allah subhanahu wataala ya turo a bayan kasa primary assignment din da kake fara koyawa mutane shine su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai kada su sanya masa kishiya shi yasa a dunkule Allah subhanahu wataala sai ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut ai kowane annabi idan ya zo wannan shine muhimma shine abin da ya kawo shi bayan kasa abin da ya zo jaddada tauhidi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su a dunkule sai kuma ya rinka kawo su a rarrabe ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله dukkan wani annabi idan ya zo muhimmarsa ta farko da yake fara kaiwa yake fara yi a bayan ƙasa shine sanya mutane su tsaye da tauhidi bautar Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan wannan gwajaban yake tafiya shi yasa ya rinka tura musu da takardu yana cewa ku zo ku yi imani ku zo ku bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai Hirakl ya san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam domin kafin zuwan wannan takaddar Abu Sufyan ya kai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta inda bai sani ba haka ne za ku tuna kistar abu sufiyan da hirakul lokacin da hirakul yake tattauna da abu sufiyan yake tambayarsa dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin abu sufiyan bai musulunta ba amma mafi kyawun shaida da maki ya bar akan makisa ita ce shaida da abu sufiyan ya bar akan annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce tana ɗaya daga cikin mafi kyawun shaida da maki ya bayar akan makiyinsa yana rigima da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma bai masa ƙarya a gaban hirakul ba ina fata mun gane shi yasa zuwan wannan takardar ta jijjiga a zuciyar Herakl malam ya bayani akan wata daga cikin tattauna da ta gudana a cikin kwana biyu baya da suka gabata a karatunsa na ya أهل الكتاب لم تحاجون في أفلا نعم nan kafin mu karasa wata Allah subhanahu wataala yace wala takhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu yarki sashi abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wataala lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadin sa cikin suratul suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ina ganin Adi bin Hatim yazo ko shi ko wani sa da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata aya da aka saukar a cikin qur'ani wannan aya ni ban gane menene abin da take nufi ba mu ba mu kasance muna bautawa malaman mu ba amma da Allah ce yasa Allah ce ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ma'ana sai ke su ababan bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa halatta muku abin da yake haramun ne abu haramun ne a zo a ce maka halal ne suna yi ko ba sa yi yace suna yi suna haramta muku abin da yake halal ne ko ba sa yi suna yi ku ne musu biyayya akai ko ba ku musu mun ne musu sai ce wannan biyayya da kuka musu bacin sun halatta muku halal kuma sun haramta muku haram wannan shine bauta musu da kuka yi dukkan mutumin da ya ce maka abu kaza halal ne kuma akan ƙarya ne ka san kuma akan ƙarya ne ya ce maka abu kaza da yake halal ne yau ya mai maka da shi haramun ne kai masa biyayya daidai ke da ka rike shi abin bauta sai da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan abin da kuka aikata shine bautar ku ya ahlal kitabi Limatu, tuhajjuna fi ibrahima wa ma unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di nan Allah subhanahu ya dawo yana sake magana akan yahudawa karo na biyu ko kuma karo na uku ya ahlal kitab ya ku yahudi ya ku nasara wasu suka ce yahudawan madina ne da waɗannan dai nasara eh, na jiran suka sake zama a gaban annabi sallallahu alaihi a cikin karo na biyu suka sake tattauna da shi dangane da ibrahim annabi ibrahim suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su suna cewa annabi ibrahim ba yahudi ne wasu kuma suka ce annabi ibrahim a nasara ne kirista ne Allah subhanahu wataala sai yake tambayar sai yake cewa lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke musu me yasa kuke jayayya dangane da annabi ibrahim wama unzilat at-taurat wal injilu illa min ba'di batin da at-taura da injila ma ba a saukar da ita ba sai bayan sa sai bayan annabi ibrahim sai bayan shugaba annabi ibrahim sannan annabi musa ya zo sannan annabi isa ya zo to ta yaya kuka san haka afala taqilu yanzu ba za ku yi hankali ba ba za ku hankalta ma cewa annabi ibrahim bai san at bai san injila ba sai bayan sa aka saukar da ita na'am فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين a anan yana so ya ba su amsa dangane da inkarin da suke yi dangane da abin da suka zo suke tambaya ma'ana Allah subhanahu wataala ya ne musu inkarin abin da suke tambaya yi mamakin waɗannan kalle suka gani sun zo suna musu cikin abin da suke da iliminsa ma'ana suna da ilimin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aiko shi gaskiya ne shine hajjatu fi malakum bihi ilm kuna musu cikin abin da yake kuna da iliminsa kun san gaskiyarsa kun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littattafan ku a rubuce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu lokacin da abin da suka sani yazo musu kafaru sai suka kafirce Allah subhanahu wata'ala ce ka duba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin su amma sun zo yana cikin littafin su sun zo ba sa jayayya a kansa ba zo suna tambaya dangane da shi ba amma sun tsallake suna jayayya akan annabi ibrahim wanda annabi ibrahim kuma ba saukar da littafin su lokacin da yake nan ba ma'ana ai abinda Allah yake tambaye su me isa ba za ku jayayya akan annabi <coughs> sallallahu alaihi wasallama ba sifofinsa da komai suna nan gashi kuma a gaban ku kun yin imani amma kun tafi can kun je ku dauko annabi ibrahim kuna so ku yi musu akan sa falimatu hajuna falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke so ku yi musu ku jayya cikin abin da ba ku da ilimi akan sa ina fata mun gane Allah subhanahu ta'ala ce wallahu ya'lamu Allah shine wanda ya sani wa antum la ta'lamun hakika ku ba ku sani ba ma kana ibrahimu yahudiyan ga amsar nan yanzu Allah yana ba su ma kana ibrahimu yahudiyan annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yahudi annabi ibrahim bai kasance cikin yahudawa ba bai kasance ba yahudi ba yahudi bane ba wala nasraniyan bai kasance kuma nasara bane ba bai kasance cikin kiristoci ba walakin kana hanifan sai dai ya kasance idan aka ce alhanif abinda ake nufi wasu malamai suka ce almustaqim wanda yake bin tafarki madaidaici wasu malamai suka ce abinda ake nufi da hanif shine mutumin da ya da sifofi kamar haka na ɗaya mutumin da ya kadaita Allah cikin tauhidinsa sa'annan ya zo ya yi jayayya da wasu akan su yi imani da wannan addinin su yi imani da tauhidin suka ce wannan shine wanda ake kira mutum da ake kira hanif musliman kuma shine wanda ya miƙa wuya ga a abinda Allah subhanahu wataala ga dokokin Allah subhanahu wataala ya kaskantar da kai yayi biyayya zuwa ga shari'ar Allah subhanahu wataala wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba ma'ana bai zama cikin wanda suke mushrikai bane ba in ba ku manta ba na karanta muku ayar suratul nahl ran da malam bai darasinsa ba inda Allah subhanahu wataala inda Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan sai Allah ce wa lam yakun minal mushrikin ma'ana bai zama daga cikin mushrikai ba bai zama daga cikin yahudi ba ko kuma daga cikin nasara amma shi hanifan musliman ne ina fata mu gane shi yasa anan sai Allah ya ce inna aula nasi bi ibrahima lallazina taba'u wanda suka fi hakika wanda suka fi cancanta da bin wanda suka fi cancanta da annabi ibrahim suka fi cancanta da ce annabi ibrahim nasu ne su ne waɗanda suka bi tafarkin da annabi ibrahim yake kai wa hazan nabiyu wa hazan nabiyu sai Allah subhanahu wataala ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi sai ya ce wa hazan nabiyu da kuma wannan annabi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya da'awarsa akan tabarkin annabi Ibrahim take tafiya thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikeen ma'ana akai maka wahayi kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi tafarki tafarkin annabi sallallahu alaihi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ka bi tafarki tafarkin annabi Ibrahim annabi Ibrahim bai kasance daga cikin mutane mushrikai ba saboda haka wanda za su yi musu akan annabi Ibrahim ce nasu ne su ne wanda suke koyi da tafarkin da annabi ibrahim ya tafi ya bari annabi ibrahim kuma ƙuduwa ne lamba ɗaya ne cikin koyi da tauhidi shi yasa malamai suka ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam a babun tauhidi sai da aka masa wahayi da ya koyi da annabi ibrahim tare da cewa ya fi annabi ibrahim falala ya fi shi daraja amma allah subhanahu wataala ce in dai tauhidi ne kowa sai koyi da annabi ibrahim sai sa gaba ɗaya abin da muke da a aikin hajji gaba ɗayansa koyi ne da annabi ibrahim ina fata mun gane wallahu waliyul mu'minin Allah subhanahu shine wanda yake jibantar lamarin mu'minai na'am وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون نعم ود طائفة من أهل الكتاب لو يذلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون ودت طائفة من أهل الكتاب ونبنغري دقتكين يهوداوة دقتكين نصارى كريستوشي sun yi burin ina ma za su batar da ku ina ma za su batar da ku ku bakkan shiryar da kuke ta bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi haka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wajen hana muminai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sanyawa a wajen sanya kokwanto a cikin zukatan wanda suke so su ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka'ab bin al-ashraf lokacin da manya-manyan qurayshawa suka kira shi suka ce ya ka'ab muna hada ka da girman Allah da girman annabi ka gaya mana gaskiya ko kuma tunda baya ganin girman annabi shi muna hada ka da girman Allah ka gaya mana gaskiya shin mu kafiran maka mu ne daidai ko kuma a'a annabi sallallahu alaihi wasallama shine akan daidai ka bin al-ashraf yake tunda kun hada ni da girman Allah yanzu zan ga muku gaskiya ku da kuke kafirai ku ne akan daidai annabi sallallahu alaihi wasallama akan kuskure yake ويقول هؤلاء ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا ba muqaddima ba kuma Allah ya ce ulaika allazina la'anahumullah irin waɗannan sune wanda Allah ya tsine musu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira kai sai Allah subhanahu ya ba da shaidar tsine masa saboda me hana mutane da yake shiga addinin Allah subhanahu wannan a wancan lokacin akwai irin yunkuri daban-daban da aka yi wajen hana mutane bin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda mu ma yau karba dauka mun tsira mun fita daga cikin wannan aya a mu ma kullun garin Allah ya waye akwai yunkurin da ake ta kokarin yi wajen nesanta mu da wannan addinin wannan ayar har gobe tana gaggata akan yahudu da kiristocin wannan lokaci tun a tarihin baya za mu fara dubawa za mu ga kaidinsu akan tuntsirar da a khilafa da suka rinka yi tun da kan khilafatul usmaniya da suka kokari suka raba mu da musulunci kwaya ɗaya wanda muke da shugaba kwaya ɗaya da muke koyi da shi bayan nan suka zo suka yi ta yunkurin yadda za su batar da mutane yadda za su canja wannan addinin shine suka ƙirƙiro a mutanen da ake kiransu orientalist suka rinka zuwa cikin wannan addinin ma'ana babban abin da suka sanya a gaba shine ba wai su zo su ce maka kabar addinin ka ba a littattafai suka rinka dauka suna rubuce rubuce akai musamman littattafai wanda suke na turanci aka rubuta su suka fi yi wa illa wajen rubuta sira tarihin annabi sallallahu alaihi ko kuma fassara qur'ani da son zuciya ga wanda bai sani ba idan ya karanta sai ya dauki wata wani ideology wanda yake bai san daga ina ya samu shi ba yana tsammanin hidima yake ga addini ashe ya bar kan addinin gaba daya sa'annan bayansa sa suka zo suka kirkiro a at-tabshir missionary kiristoci muna gani suka rinka zuwa suna shiga ƙauyuka su je su rinka raba kayan abinci suna raba musu injin markaɗe suna gina musu coci suna cewa ku ba addinin duk kafin wannan sai da aka yi abin da kira al-hurubu salibiyya holy war shi wannan hurubu salibiyya holy da aka yi shine yaƙin da sai da aka gwada shi sau bakwai tsakanin musulmai da kafirai yaƙi na bai ɗaya musulunci da kafirci da sunan musulunci da kafirci sai da aka yi sau bakwai a wannan lokacin gaba ɗaya kafirai ba taɓa cin nasara akan musulmai ba ko da daidai da rana ɗaya to da suka ga cewa tsawon yaƙi bakwai aka yi suka ga cewa ba za su iya cin nasara ba shine suka suka kirkiro da wannan hanyoyin orientalist suka zo missionary suka zo bacinsu yanzu abin da ya fi komai illa a wannan lokacin wanda ake batar da mutane shine westernization kun ɗibi 'ya'yanku ko kun tura 'ya'yanku kasashen waje sun je sun yi karatu a cikin wannan karatun da suke za a raba su da addininsu a ciki za a sanya musu ideology su ɗauko shi su zaura da shi cikin gidansu su zaura da shi cikin ƙasarsu kane wa yaro magana akan addini yana nuna ka wannan ƙauyanci ne wannan rashin wayewa ne yanzu kuma yakin da ya fi kowanne hatsari shine intellectual fraud intellectuals wa shine abinda a kira da algazul fikri yadda za a yaƙi ma tunaninka gaba ɗaya aka zo aka zo ku facebook twitter satellite da sauransu duk gaba ɗaya ba wani abu ne ba don ƙoƙarin raba ɗan adam da addinin sa kamar yadda malam ya faɗa a satin da ya gabata a kwanakin da ya gabata yanzu nan gurin da cewa muka sai an biya za a shigo a ji wannan karatun wani ta ji gurin karatun bayan sai an biya amma gidan bal da kanka ka ɗauka ka kaje kake biya gurin da idan ka zauna kai kallon bal ɗin zunubi za a rubuta maka domin me domin baka da lada me kake yi a gurin bata lokaci ake an ci club ɗinka ka tashi kana cikin bakin ciki mumini yana ɗaukan bakin ciki akan kashirai dangane da masu buga bal ne malamai suke sabani akai amma masu kallansa masu kallonta ba malamin da ya ce me kallon bal ba shi da laifi saboda baka da wata fa'ida da take dawowa kanka kai tsaye akan kallanta to don haka wannan su ne matakai guda biyar da muke kai yanzu a duniya ake amfani da su wajen batar da mu da batar da wannan addinin akwai dan uwa bani littafin sira da aka rubuta idan ka da aka rinka rubuta da turanci aka rubuta ta idan ka ga fardar da aka rubuta a ciki za ku sha mamaki sosai to duk target din shine wanda bai iya wannan larabcin da zai karanta irin waɗannan littattafan ba bai san yadda zai je samu malaman da suke sun kware akan irin wannan karantawa sai ga cewa yana sanya addini sai dauki wannan littattafan yana karantawa a ciki abin da yake karanta a ya sauka da kan hanya ya bata hanya ta inda bai sani ba sai ya zo ya rinka magana da abin da yake ba addini bane ba yana ganin ya waye ashe kuma waye wata ta sanya masa wani sabon jahilci wanda za ta nisa tashi da ubangiji idan dan haka karka taɓa yadda kai karatu babu malamin da ya shirya da kai karka rinka shiga intanet kana cewa dukkan abin da ka gani za ka karanta a kai babban hatsarin da muke fama da shi a yau shi ne komai ma zubawa ake a intanet wanda aka tace da wanda ba a tace ba Don haka akwai hatsari babba idan ka rugumi intanet a matsayin shine gurin da zaka rika karatu mutukar baka da rariya tace abubuwa abinda muka faɗa na daidai Allah ubangiji ya bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullah